أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد a darasin yau da ya gabata na farko alhamis kenan goma ga watan jun hijira da goma mun kawo bayanin burhanul imkan wanda shike mafi ƙarfin hujja domin tabbatar da samuwar ubangiji sai kuma yanzu za mu zo da burhanul huduth wanda yake shine muka ce dalili mai sauƙi domin tabbatar da samuwar ubangiji wannan dalili mai sauƙi domin tabbatar da samuwar ubangiji ana ce mashi burhanul hudus burhanul hudus a cikin sauƙi yana so ya ce mana ne dukkan wani abu da muka ga ya samu a wannan duniya to akwai wanda ya samar da shi burhanun nazm dalilin tsari na ce dukkan tsari akwai wanda ya tsara shi burhanul imkan yana gaya mana samuwa imma wajibi a same ta imma ba wajibi ba amma wannan yana ce mana dukkan fararre me fararre fararre shine abin da aka gaye shi da rashi idan mun kwalli za mu ga burhanun nazim ya yi maganar samammu ne ababen halitta wannan ma burhan din shi ma yana maganar samammu ne ababen halitta amma burhan imkan ya yi maganar samammu ne gaba daya imma mai yin halitta da abubuwan yin halitta shi yasa ya fi su karfi burhanul imkan shi sa muka kira shi gadar jirgin ƙasa ta ƙarfi railway muka kira shi teku mai girman abin nan gaske saboda yana tabbatar mana da samuwa dukkaninta ne gaba daya to wannan yana cewa dukkan abin da yake fararre farar da shi ake kuma wannan hakan a cikin kalmar fararre akwai mai akwai cewa an farar da shi a ciki tabuya domin hankali ba zai taɓa yarda a ce ga wani abu ba ya faru ha kawai da sulfa shi yasa falsafa ta lalata sulfa cewa ittifakan ne wato bisa ittifaki ne sai gashi babu wani dalili kawai sai faru shi yasa allama tubatubai a game da ittifaki ya bayani kamar yadda ya gabata gunsarul mata'allihin cewa babu ittifaki a samu ala ittifaka fil wujud abinda mutane suke cewa ittifaki sun rike abinda yake ba dalili ba a matsayin dalili ne kawai mutumin da yake haka rijiya domin ya samu ruwa yake cewa sai yake ta haka yake ta haka sai ya samu zinare sai mutane su ce eh kaga ya samu wannan bisa ittifakan sai gashi sai ga shi ya samu zinari alhalin haƙar da ya yi tun da zinari ne a wurin wannan zinarin da zai cimma kuma wannan zinarin zai samu su da haka dalili na cewa dole ya samu wannan zinarin shine haka idan yi haka sharɗin haka suka cika ga ƙarfin haka da yake da shi ga abin haka ga rami ya kai mikidarin da ya kai daidai wajen zinari zai ga zinari ba ina son faɗaɗa mana magana ba ne kan abin da ya shafi ittifaki da yadda malaman falsafa suka ba da amsa kan shi amma yana so in ba mu bayani ne kan cewa bayan da za a yi wani abu ya faru ittifakan babu wani dalili da ya yi shi duk farar ya farar da shi ake akwai mai farar da shi kamar yadda wancan dalili na farko yake cewa duk tsari akwai wanda ya tsara shi haka wannan dalili yake cewa duk fararre akwai wanda ya farar da shi wannan dalili ne mai sauki mun ba da misali kwanaki da sawu na tayan mota wanda yake wani mota ta wuce idan sawun mutum ne nan na mutum ya wuce idan sawun rakumi ne nan na sawun rakumi ya wuce don haka bayan da za a yi sawu ya farar da kansa dole akwai wanda ya fara shi haka ma sauran abubuwan da suke faruwa hatta da rikici da aka yi rikici za mu ga cewa rikicin nan farar da shi aka akwai illar da ta sa ya faru to saboda haka sai muke cewa to tunda akwai wanda ya farar da shi lallai dole zama to wani abu ne wanda yake shi ba fararre ba ne mu duba mu ga abin da wannan dalili yake so ya ce idan duk duniya ya ce dukkan halittun da muke da alaka da su faru ne to dole su gangaro daga wani abu wanda yake shi me ba fararre ba ne wannan hankali yana hukunci da wannan dalilinmu na farko mukaddima ta farko wato gani yake gani yake tabbatar da ita da tajriba amma wannan mukaddima ta biyu hankali ne yake tabbatar da ita dalili na farko shine mai duniya akwai farariya ce muna iya tabbatar da faruwar duniya da canje-canje da rauni da take samu da sabanin abubuwa da suke faruwa raunin nan yana iya zamantowa juz'i wato karami na far na mutum daya ko kuma kulli na duka dukkan halittu muna gani yadda suke su da sai muke tabbatar da faruwarta wannan mutane fararru ne muna ganin sun faru sun wuce sun faru sun wuce sai muka tabbatar da duniyar ma da haka yake farare ne kuma zai wuce idan ɗaiɗaikunsa ya kasance haka ne sifarsa to dukkansa kenan ya zamanto haka ne sifarsa sai zamanta wannan mutum da yake faruwa ya kare wannan gida da yake faruwa ya kare wannan tarihi na al'ummu daban-daban da yake faruwa ya kare ya wuce majmu'an gaba ɗayan samuwa ta wannan duniyoyi haka take sifata ce haka tun da mun ga sifofinsu haka yake suna faruwa su kare suna tafiya su wuce to lallai kenan dole ya kasance akwai wanda shi ne ya yi su yake juya wannan al'amura nasu wanda shi ba farare ba ne domin da ya kasance farare da ya bukaci mai farowa shi ma wannan da ya farar da shi fada farare ne da ya bukaci mai farar da shi idan ba a kai an take zuwa ga wanda shi ne ya farar da komai ba wanda dukkan samuwa ta take zuwa gare shi wanda dukkan samuwa ta jingina zuwa gare shi wanda shi ne yake farawa shi ba farar da shi ba to ba zai yi ba a samu wata halitta har abada ba zai ba a kai zuwa ga wani tana cija ta wata halitta da take ita ba farariya ce don haka kenan hankali sai ya tabbatar da cewa dole ne a kai ga cimma wani wuri inda za a samu cewa shi ba fararre ba ne shi ba shi da farko ba shi da sifa ta faruwa shi kadimi ne da can daman can akwai shi daman can akwai shi shi sa maka ce fararre ne wanda yake masbukun bil bil'adam wato ba shi da sai faru a wannan za mu gano cewa ashe inda babu wanda yake kadim wanda shi daman can samamme ne tun azal ba shi da farko a samuwarsa to da ba abin da zai tabbatu ba abin da zai haƙaƙo a duniya ba abin da zai samu a cikin samun to dole ne kenan a take zuwa ga yake ba farko babu rashi a farkonsa shi daman can azali ne akwai shi wannan fararren yana iya zamantowa fararre ne ta fuskacin cewa an yi wani zamani babu shi zai iya kuma abin da a'a ba a yi wani zamani babu shi ba amma daman ci farare ne wannan idan muka bi istila'in falsafa yana dan zurfi yana da dikka sosai akan mutane masu sauraro musamman ma idan mun duba zamani shine abin da ke bujiro motsi motsi kuma abu ne wanda yake mahallinsa shine duk abin da yake jiki ne idan muka tafi kamar yadda falasifa masu falasa suka ce jikin mala'iku ba jiki ba ne za mu ga cinan su mala'iku ba su da abin da ake cewa zamani ya riga ya babu su su suna saman zamani ne ba sa siffantuwa zamani saboda ba jiki ba ne na sai dai idan mun ɗau tafsirin mutakallimin maka ce su jiki ne to wani abu ne daban sai zama suna siffantuwa da zamani amma su ba jiki ba ne don haka ba sa siffantuwa da zamani to tun da abubuwan haka suke akwai mai siffantuwa da zamani idan abu na zamani ne kamar jiya da yau da gobe za mu ce yau din nan da ta zo ko gobe da ta zo an riga rigaye ta dame da rashi na zamani so da haka fararriya ce kamar jiya ce da ta wuce ta zama babu ita yanzu shi karan jiya shi ne aka ya ta da cewa babu ita sai ta kasance a jiya yau a jiya an riga ya ta da babu ita sai ta kasance a yau gobe tana da rigo da cewa a yau babu ita za ta kasance gobe amma sauran samun irin su mala'iku da ba sa siffantuwa da zamani sai mu ce musu su an rigaye su da rashin cewa babu su ba an rigaye su da zamani ba shari'a ta zo da bayanai masu yawa kan wannan dalili na cewa duk inda aka samu wata samuwa akwai wanda yi ta muna iya duba ɗaya daga cikin hudubobin sarkin musulmi amirul muminin وسيم manzon rahama sallallahu alaihi wa imam ali alaihi salam yayin da yake cewa alhamdulillahi alladhi la tudrikuhu ash-shawahid ولا تهويه المشاهد ولا تهويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تعجبه الصواتر الدال على قدمه بحدوث بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وانا شني محل شاهد شني محل مغنم الدال الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه ala wujudi yana cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da shawahid ba sa iya riskarsa abu mamaki wannan magana ce mai girma mai zurfi sosai dukkan shuhud da shawahid ba su isa su riski ubangiji ba duk wani abu da muke iya riska muna riska kawukanmu ne kawai ya subhanallah shi yasa yana da hadari abinda muke riska musawwar cewa shine ubangijin bauta mishi wani yana da hadari domin za mu bauta kawo kanmu ne ba mu sani ba sai zama kenan abu jahal abu sufyan abu lahab sun yi gumaka suna bauta musu a zahiri bayan sun sauwara su da tunaninsu amma mu mun riski ainihin samonmu sai muka kuma yi mata wani tasawuri muka suranta mata wani sura a kwakwalwa sannan kuma sai muka bauta wannan sura kwakwalwa sai zan mu da suna su gunkin a waje ke a fili gashi suna gani shi kuma wanda yake da wannan hali ya yi wani gunki nasa a kwakwalwa sai na ta bauta masa a matsayin ubangiji yake bauta shi yasa duk wanda ya ce zai tunanin hakikanin ubangiji ya suranta shi a kwakwalwa ya gama yawo ya halaka ya tafi har ya mutu zai zama yana bauta a kansa bai sani ba yana bauta wani tunanin nasa a matsayin ubangijinsa yana da hadari na kawo wannan bayan da yi dan matashiya kan wani abu daga cikin abubuwan da wannan ibara take dan koyarwa daga abin da lazimin ta yake koyarwa ubangiji shawahid ba sa haka ma mashahid ba sa kewaye shi bayan da za a yi mu kewaye shi a kowane irin mahalarta ce mahalarta ce ta zahiri ko ta baɗini ya zamanto tunaninmu ya kewaye da ubangiji ko wannan zarf wannan mahalli ya kewaye ubangiji bayan da za a yi ubangiji subhanahu wa ta'ala baya da wannan a cikin sufofin shi in ba haka ba da ya kasance ɗaya daga cikinmu da ya kasance ɗaya daga cikin samunmu ababen samarwa sannan wannan gani ba iya ganinsa ta yi wani ya ce to ai abinda muke riska daga samunmu zai iya riskarsa sai mu ce na ɗaya wannan kuskure ne ba a riskarsa ba a riska hakikaninsa to wani kuma sai da awar cewa ma gani yana iriskarsa shi ma sai imam ali salam ya kore cewa gani ma baya riskarsa bayan da za a ga ubangiji babu manci a wannan duniya ne ko duniya da cikin dan adam yana cikin mahaifa ko duniyar da in ya mutu za shi da ake ce mata barza ko duniyar lahira da in ya tafi daga barza zuwa can za shi ko kuma duniyar aljanna da wuta wanda in ya fita daga duniyar lahira can za shi dukkaninsu babu bambanci ba bambanci tsakanin ganin ubangiji a nan da can ido ba bai isa ya riski ubangiji ba ubangiji ba jiki ba ne ba iyaka ba ne balantana idanu su riske shi ba a wani mahalli yake ba da za a iya hango shi idan aka ba shi iyaka sai aka ba shi jiki sai aka ba shi mahalli ya to akwai abin da ke ɗaukarsa duk wannan ubangiji ya baranta daga wannan sifofi da ke cikin kwakwalon wasu abin nan masu sauwarawa bisa wauta da jahilci game da ubangiji subhanahu wata'ala hamma wani yana hawawa ya sako da kan mimbari ya ce haka Allah ke sakowa daga sama ta bakwai zuwa sama ta hudu abu mamaki daga sama ta hudu zuwa sama ta ɗaya ya sake hawa mimbari ya ce haka yake hawa amma wani yana cewa yana da idanu yana da kunnuwa yana da kafafu yana da kori yana da ido amma ba irin namu ba wal iyazu billah ubangiji ba shi da ido ba shi da gabobi ubangiji basit ne ahad ne ubangiji samad ne yayi sumud abin da yake sumud shine kamar yadda imam hussein Alai salam yake cewa la jawfala ba shi da jawb balantana ya samu tarkibi basit ne shi yasa aka fassara ahad da samad aka fassara samad da lam yalid wa lam yulad babu tarkibi balantana ya haihu ko a haife shi babu tarkibi wannan magana ce mai zurfi kulhuwallahu sura ce mai zurfi sosai in Allah yadda idan mun zo bahasusin tafsiri Allah ya tsawaita rayuwarmu wata rana za mu tattauna kan maganar irin wannan bahallai na bahasi so da haka wala tahjubuhu sawatir ubangiji babu sitira kuma da take sha makance shi ido ba zai gan shi ba sitira ba za ta kuma iya sha makance shi ba domin ba jiki ba ne jiki ne ido yake gani jiki ne ake iya rufewa ba a gan shi ba ubangiji huwa ma'akum aina ma kuntum aina ma tuwallu kuma fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta Allah ne yana nan ko'ina yana nan ku a ko'ina akwai wani wanda yake bisa wauta yake gaya ma wani cewa shin tunda kun ce na ko'ina shin yana nan hannun banɗaki yana nan han masallaci yana nan han shi a tunaninsa ya sauwar ubangiji kamar shi ne da zai je nan zai iya taɓa bawali sai ya najasa zai je nan sai ya taɓa turare sai ya kanshi zai je nan sai ya taɓa ruwa sai jikinsa ya danshi shi wannan tasawuri da ya suranta Allah a kwakwalwarsa sai ya sanya shi kamar shi shi yasa suke cewa zaki idan zai suranta Allah yana suranta shi kamar zaki ne gashi nan zai kama abin nan barewa a daji zai ci barewa idan tana suranta Allah tana suranta Allah kamar barewa ne gashi nan zaki ya biyo shi zai kama shi cinye shi abin mamaki hamma masu hikima suke cewa da an ce da tururuwa ta siffanta yadda Allah yake da za ta siffanta shi tare da antena guda biyu akan idanunsa exactly irin yadda tururuwa take haka yake sawar ubangiji to mutum shi ma idan ya zama jahul tsananin jahilci ya cika shi yake karfafa hankalinsa da iliminsa yake samun haske daga hasken Allah yake samun haske daga hasken shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa yake samun haske daga hasken zuriya ayin mata albayt wasiyan manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in sai ya fada cikin wannan shi ma kiyasi awwalu man qasa iblis sai ya fara kamar da Imam Sadiq alaihi salam yake wa Imam Abu Hanifa nasiha cewa kada kai kiyasi la taqis ya Nu'man ya ba Hanifa kada kai kiyasi domin farko wanda ya kiyasi shine iblis yayin da ya ce mai ku duba ku ga kiyasin iblis ne min nar wa khalaqtahu min tin haka kiyasi yake ba mamaki iblis da yake ganin wuta tafi wala Allah a wani tunani ya wani tasawur kamar ubangiji daga wuta yake kamar yadda tunanin mutum yake ba shi tasawurat iri daban-daban game da ubangiji wannan yana cikin halaka duk wanda ya suranta Allah a cikin kwakwalwarsa ko ya saka shi a cikin zuciyarsa ko ya suranta shi a cikin tunaninsa wannan dukkanin shi yana koma zuwa gare shi ne yana kuma mayar da shi zuwa gare shi ba abin da ya shafi Allah a cikin wannan abubuwa kamar yadda Imam al-Baqir alayhi salam yake cewa wannan dukkanin su mardudun ilaina dukkanin wannan ana mai da shi zuwa gare mu ne dukkanin shi mu ne ubangiji kunhin zatin shi bayan da za a yi dursa kwakwalwa a tunani so da haka imam duk da wato wannan ba shi ne ainihin maganarmu mu ba amma ya ginda ya mu kawo shi saboda shi ne farkon wannan kuduba ta imam ali alayhi salam muhallin shahid muhallin bahasin mu ne yanzu muka zo cewa adalu ala qidamihi bi hudusi khalqi yayin da muka kalli ababen halitta muka tabbatar da suna da farko me farko shine ya zamanto dacen babu shine ne abinda ake nufi faruwa faruwa shine ya zamanto dacen babu abu shine faruwa to yayin da muka ga ubangiji subhanahu wata'ala muka muka ga halittun ubangiji subhanahu wata'ala suna da faruwa da wannan ne muka tabbatar da shi Allah ba shi da faruwa da wannan ne muka tabbatar da ubangiji subhanahu ala ba shi da faruwa ba shi da farko saboda abin da muka kawo cewa duk sanda aka ce akwai wato wannan farare ne ma'ana da can babu shi to kenan akwai abin da yi shi shi ma wannan da can babu shi to kenan akwai abin da yi shi da za ka ce zaid babu shi sai ce to ya aka yi samu sai ka ce bakar ne ya samar da shi bakar fa shi ma farare ne kenan babu shi da shi ma amur da ya samar da shi amur fa ba zai yi ba dole sai an je inda za a tike an samu inda wani shi saman ne wanda shi ba samar da shi akai ba so da haka shi ne ubangiji wata ala so da haka abinda faruwa halitta tana tabbatar da cewa shi ba shi da faruwa shi babu rashi da ya rigaye shi domin da rashi ya rigaye shi da ya tashi daga ubangiji da ya koma farare sai zama yana buƙatar shi ma wanda zai samar da shi wanda ba shi da farko sai zama shi ne Allah ba wancan shi ne Allah kenan so da haka duk wanda yake shi ne ƙarshe wanda yake kadimi me kadimi shi ne wanda babu rashi a farkonsa daman can akwai shi tun azal ba shi da farko to wannan shi ne ubangiji subhanahu ta'ala sannan har ila yau wannan faruwar tasa tana tabbatar mana da cewa shi samamme ne wannan faruwar ta halittunsa a nan faruwar halitta dalili ne inni ba ma son mu yawaita amfani da bayanan da suke da ɗan tsauri dalili lummi da dalili inni mun duba sosai za mu ga burhanul imkan wal wujub dalili lummi ne daga sama ya tabbatar da samuwar Allah sannan ya zo ya tabbatar da samu na'am falasifa sun tafi akan ba ma dalilin mi bane dalilin inna ne wanda yake mun yi ta halilin samuwa sai muka fito da mai samuwar ubangiji da samuwar mumkin amma wannan dalilin hudus balil ne inni da yake nuna mana idan ka ga abin da yake an samar da shi akwai mai samar da shi a sama wato da ƙasa zuwa sama so da shi ubangiji shi faruwar halittu kamar yadda take tabbatar mana cewa babu faruwa ga ubangiji kadimi ne haka take tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala samamme ne shi sa cewa bi hudusi khalqihi ala wujudi a duba bi hudusi khalqihi ala qidami bi hudusi khalqihi ala wujudi yana mana cewa samuwar ababen halitta shi ya tabbatar mana da cewa Allah kadimi ne ya kuma tabbatar mana da cewa Allah samamme ne duka biyu saboda haka Allah subhanahu ta'ala shine kadimi azali kuma samamme wanda ya samar da wannan halitta da ya ɗauki siffar faruwa da ya kasance ɗaya daga cikinsu da sai mu nemi wani ubangiji ba shi ba wannan dalili mai sauƙi ko mai daɗi sosai a cikin bayaninsa akwai malaman ɗabi'a wanda da yawa suka so su kawo matsala musamman ma mutumin ingila bartar rasul wanda bai jima da rasuwa ba wal allah shekaru goma ta wuce ko sha wani abu bartar rasul yana cewa a cikin abin nan wani littafi da aka fassara nashi wanda ke na game da ilimi a duniya wanda aka fassara zuwa harshen farsi da fassarar farsi na jihambini ilmi fassarar shikin da farsi shafi na 114 a ciki an kawo an tarjama na shi abinda bartar yake cewa cewa ba zai yi ba mu kafa dalili da wannan dalilin faruwa halittu don mu tabbatar da cewa akwai mahalicci tare da shi saboda mai ba a je laboratory an yi binciken wannan duniya ba an tabbatar da tana da mahalicci shine maka ba bartar amsa da cewa basin laboratory inda ya kasance tabbas a mukaddima na farko ne sai mu ce eh, a je a yi bincike mu gani shin mutum yana da farko yana da ƙarshe ko kuwa musamman ma ko da kuke ba ilimin tajriba karfi dole ku yi itirafi da cewa mutum yana da farko yana da karshe sai mu ga ya zo sai mu ga ya tsufa sai mu ga ya canja sai mu ga ya mutu sai mu ga ya zama kasa ya lalace to duk irin wannan da tajriba za mu tabbatar da shi amma bartar rasul ogaye rasul malar rasul da a ce iyakacin abin da muke cewa ke da sai zama kana dalili amma abin da muke cewa shine shi wannan canje-canje da faruwa din dalili na hankali yana riskar cewa dole akwai wanda yake fararwa wanda mai fararwa ne a bayansa wanda shi ba farar da shi aka yi ba domin matukar za mu ce wannan farare shi kan ya tabbatar da farar da shi aka yi ruzul ka tabbatar da samar da kai yi farar da kai yi tuwa ya farar da kai idan ka ce irinka ne ya farar da kai shi wa ya farar da shi dole ne a ji wurin da yake wanda yake fararwa shi baya bukata a farar da shi shi ne mai fararwa wanda yake dawwamamme ba shi da farko wannan shubhar ruzul kenan da kuma amsarta yadda za mu ga shi ya yi bayani ya kawo shubha ne kan mukaddima ta farko alhali akwai mukaddima ta hankali ta biyu wacce da ita muka dogara wajen wannan dalili insha Allah za mu dakata a haka nan a jalsa ta gaba in Allah ya kai mu ranar asabar za mu ci gaba da fasali na gaba fasali na uku domin mu shiga bahasin tauhidi mu kuma bi abubuwan da suka binciki menene tauhidi har zuwa ga mu cimma natija wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakato wa sallallahu ala muhammadin wa alibaiti a tahirin